wannan shine darasi na 22 daga cikin darussan a tafsirin alkur'ani daga wannan masallaci na asd da yake layin babban dodo makera kaduna kuma a shekara ta 1439 insha Allah za mu tashi da tambayoyi da muka saba amsawa kafin mu ci gaba da inda muka tsaya a tafsirin ayoyin ƙur'ani tambaya ta farko mai tambaya ke cewa assalamu alaikum don Allah a yi mana ƙarin bayani yadda ake wankan jinin haila da kuma yadda ake yin sa to wankan jinin haila manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mace jinin hailanta ya yanke to sai ta samu turaren almiski ta samu turare mai kyau na almiski a yawanci almiskin da yake kasuwanni artificial almiski ne ba almiskin gaskiya ba ne da kamata su kiyaye annabi ya ce a samu almiski karki je ki ɗauki abin da ba almiski ba ki sanya wa kanki ya sanya miki kuraje a jikinki turaren almiski in an samu in ba a samu ba to shi kenan annabi ya ce ta samu turare na almiski idan jinin ta ya ɗauke ta amfani da wannan turare ta goggoge inda jinin ya fito saboda karnin jini da ya kwana uku yana zuba ta raba wurin da karni ɗaya kenan sannan ta tsarki idan ta tsarki sannan ta zo ta alola sau ɗaiɗai ba za ta wanke ƙafafu ba sannan ta zo ta ɗebi ruwa ta dinga zubawa a kanta tana bugawa yana shiga cikin gashin kanta ba sai ta yi tsifa ba in dai ruwan zai ratsa gashin ya shiga shi kenan amma idan kitsan zare ne wanda an yi kitsan zare gashin ruwa ba zai shiga ba to ka ganin sai ta warware in kuma kitsan zaren ta saki hannu yadda ruwa zai iya shiga to madalla in ta wanke kai so uku sannan ta wanke bangaren jikinta na dama zuwa ƙasa bangaren jikinta na hagu zuwa ƙasa ta wanke kafafun dama ta wanke kafafun hagu to ta yi wankan tsarki kenan haka ake yin wankan juma'a da sauran duk wani wanka da shari'a ta ce a yi a tambaya ta biyu a mai tambaya ke cewa assalamu alaikum a ya ce assalamu alaikum is it good for someone to accept sadaka from a criminal or someone who killed to make money so now how did you know that he used to kill to make money how did you discover that are you his partner yes now if he is asking is it permissible for me to, uh, to, to collect sadaqah or zakah from somebody that used to kill in order to make money? My question is that, how did you know that he used to kill to make money? How? If not, you are his partner. So please and please, don't, you know, we human beings, we are just like a pot. If there's something in a pot, you can only pour from the pot what it contains. If it contains water, you will pour water from the pot. If it contains beer, you will pour beer from the pot. If it contains honey, you will uh, pour honey from the pot. So that is the human being. If you are a good person, you will always think good about people. But if you are a bad person, you are going to think bad about people. So please do not think bad about people. Uh, the issue of uh, sadaqah, if somebody gives you sadaqah, what we are looking at, how did you get that money? You get the money by somebody that give, give out sadaqah. So alhamdulillah, your money is halal. You can spend it and do whatever you want to do with it. Unless if you witness him when he is stealing. You witness the moment he is stealing. So you cannot accept that particular money that he steal from somebody. Assalamu alaikum. Kamar nisan tafiya mal nawa ne mutum zai iya shan azumi a kai. tafiyar da ta amsa suna tafiya ita ce za a amsa za a ajiye azumi a kai tafiyar da ake yi wa kasaru ita ce kuma ake ajiye azumi tafiyar kasaru ita ake ajiyewa azumi don haka wani sai tambaya wai ya yi tafiya daga nan zuwa rafin guza wai zai yi kasaru sai mu ce wannan sunanta tafiya sai ce eh malam ai ne tafiya tunda ba ina zana bane wuri daya ai na yi tafiya na yi na taka daga nan ko na shiga mota har rafin guda sai mu ce wannan matsalar ka kenan saboda bahaushe yana da wa'ansu kalmomi wanda yake amfani da su ta fuskoki daban-daban yakan ce ka yi tafiyarka ma'ana ka tashi daga nan wurin ko sai kuma ka ce ne na tafi kaga tashin ka daga nan wurin ka koma wajen masallaci tafiya ne ko ka tashi daga nan ka tafi Lagos tafiya ne to tunda mu a Hausa muna amfani da tafiya a matsayin duwani wani movement da kai daga wani wuri zuwa wani wuri sunan shi tafiya to ba za mu amfani da Hausan mu mu mai da ita hukuncin shari'a ba sai mu dauka a shari'a wace irin tafiya ce ake wa kasar ko ake aje azumi a shari'a tafiyar da ake kira da suna a safaru as-safaru qit'atun min al-azab to ita ce ake wa kasaru ita ce ake yi wa ajiye azumi amma kana zaune a gari babban gari irin kamar birnin alkahira na kasar misira ko babban gari irin kasar new york ko washington za ka yi yawon tafiyar awowi a cikin garin kuma duk kana cikin gari ne su mazauna garin ba za su ce kaya travel ba ba za ka ce a travel to ko i have a trip to wannan ba trip ba ne, ba travel ba ne. kawai you are wandering around yawo kawai kake kana kewaye gari saboda haka maganin shi ne, kalmar tafiya a Hausa tana daukan ma'anoni kar mu hukuntar da ita akan shari'a mu duba ita ta shari'a a safaru ne ta tafiya ba almashiyu ba an gani ba almashiyu ba ba asairu ba da akwai asairu tafiya ne da akwai almashi tafiya ne akwai asafaru tafiya ne sai ka ce to wanne shari'a take nufi shari'a tana nufin tafiya wacce zaka bar wani gari zuwa wani gari a tambaya ta gaba assalamu alaikum <clears throat> malam don Allah yana halasta namiji ya tafi macen mace saboda ya bada sadaki ya matsayin sadaki a musulunci sadaki rukuni ne daga cikin rukunnan aure kuma dan mutum ya biya sadaki bai halatta ya taba matar da ya biya sadakinta tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah don Allah a taimaka mana da addu'a Allah ya bamu mazaje masu tsoron Allah a suna kan akida ko masu hira amin na biyu mai tambayan ke cewa akwai hadisin da a hadisin da ya ce ba a cin kifi tare da madara ko kuma maganar mutane ce domin mun tashi ana ta ce mana ba a haɗa su wai annabi ya hana wannan ba hadisi ba ne wannan magana ne wanda kowa da irin yanayin cikin shi wani zai ta ciye-ciye cikin shi ba zai ɓaci ba da akwai wanda ya ci kifi ya sha madara cikin shi ya kulle da kyar aka kwato ran shi da akwai waɗanda su kuma dan sun ci kifi sun sha madara in ma za su ɗauko kifin suna dangwalawa cikin madaran suna ci suna kwankwaɗa ba abin da zai faru da akwai wannan ko ni in na ci kifi da madara baya mun komai in zan haɗa ina ci ina kura ba abin da zai mun amma kuma na ga wanda ya ci cikin shi ya kulle ya nemi hanyar lahira da haka wannan abu ne wanda ya shafi lafiya ba hadisi ba ne abin da zai cutar da kai karka yi shi kenan kawai wannan shi ne magana assalamu alaikum wa rahmatullah malam a taimaka min da addu'a namijin dare yana damuna mijin dare wai aljanu ko? mijin dare yana damuna kullum sai in rika mafarkin na haihu kuma idan miji ya fito da sunan zai aure ni sai ya rasa komai ƙarshe sai ya tafi malam ka gani ai aure sai da kuɗi malam ai taimaka mani Allah ya raba mu da shi ya je ya auri jinsin shi ni ma in auri bil adama dan uwana malam nagode wannan baiwar Allah da take wannan addu'a na farko dai ta san cewa aljani ba zai iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya kaddara na farko a inganta aqida al-aqidatu awwalan kisan cewa babu wani aljani wanda ya isa ya hana ki wallahi sai dai idan wa ma hum bi darrin min ahadin illa bi idnillah haka Allah ya ce babu wani aljani da ya isa ya cutar da ke sai dai idan Allah ne ya ba da izinin zai jarrabe ki ya gani in kin imani a tsara miki ɗaukaka idan baki imani ba kuma shikenan kin shiga cikin fitina saboda haka wannan magana ta aljini ki cire ta a ranki kullun ki dinga yawan yin addu'o'in kwanciya ayatul kursi duk wanda ya karanta shi dan ba zai kwana da shi ba in kin farka bacci ki yi addu'an tashi bacci Ki kiran ki dinga karanta suratul baqara a dakin da kike kwana ko muna roƙon Allah dan tsarkin sunayen shi Allah ya rufa mata asiri Allah ya bata miji na kwarai ah, assalamu alaikum dan Allah malam menene hukuncin mace mai ciwon sikila kuma tana shayarwa to in ba za ta iya azumi ba uzuri ne sai ta ciyar in ba za ta iya ramawa ba kuma a in kuma za ta iya ramawa ta bari in ta samu sauki ta rama mai ciwon sikila in ta samu sauki sai ta rama assalamu alaikum malam barka da shan ruwa malam tambaya ta shine idan raka'a ta kubce min zan cika raka'a ne ko zan ranko ne zan cika ne ko zan yi ranko ka cika ne shi mai tambayan tun da ya wannan tambayan da wannan sigan ya san cewa malamai na da magana uku kenan gai daga jin sigan tambayan ka san wanda ya tambayan ya san karatun tun da ya ce zan cika ne ko zan yi ranko ne kaga kenan yana tambaya zai yi bina'i ne ko zai yi kaba'i ne to kaga tun da ya san bina'i da qaba'i ya san karatu to ala ayyi hal zaka cika ne amma a mas'abar malikiya zaka cika aiki zaka ranka karatu to mu ma mun yi mai irin Hausa shi ko to madalla a tambaya ta gaba mai tambaya ke cewa assalamu alaikum malam mutum ne ya yi zina da mace kuma ya aure ta a yanzu sun yi yara ya matsayin aurensu aurensu yana nan yana cewa sun yi ‘ya'ya aurensu yana nan ‘ya'yansu kuma ba shegu ba ne ‘ya'yansu eh, ba shegu ba ne sai dai idan yana nufin bari na ƙara fara da tambayar idan yana nufin ta samu ciki sannan aka ɗaura musu aure da ciki to wannan cikin da ta samu kafin a ɗaura aure ba ɗan shi ba ne an gani sannan kuma wannan ɗaurin aure bai yi ba za a sake sabon ɗaura aure idan ta haihu wannan ɗa ba ɗan shi ba ne ɗanta ne ba zai bi sunan shi ba ba zai ci gadon shi ba sai a zo in ta haihu ai sabon ɗaura aure to wani zai ce la'allato ba ba ai sabon ɗaura auren ba hakan nan aka ci gaba da rayuwa da wannan aure sauran 'ya'yan da aka haifa 'ya'yan shi ne suna da gadon shi saboda an same su ta hanyar wata shubuha wacce wa'insu malamai a mazhabar shafi'iyya suna iya cewa auren nanan da haka ɗan fari bai da uba sauran ƴaƴan suna da uba Allah ya sauke a tambaya ta gaba assalamu alaikum a na Assalamu alaikum don Allah malam ina neman a ƙara an samun tambaya na ban samu sauraron shirin ba malam an wajabta ruka kafa a sallah ga mata shi malam idan mutum ya sa safan da ya yage a tsakanin kafa tafin kafa sallan ta yi eh sallar ta yi inda yagewa ne wanda in tashi ta tsaya ta rufe idan ta sujada za a gani in ta zauna zai rufe irin wannan sallah tana nan sallah ba ta ɓaci ba bi iznillah a tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah dan Allah malam ka rubuto min ta hanyar text message a zikar ɗin da ka ce fadin sa fi sauran zikirori da zaka shafa a da ka karanta 24 hours kana yi ko da zaka shafa 24 hours kana yi naji ka fadi ne a wani shirin rediyo a takeice ban samu rubuta ba saboda yanayin ayyuka ya mun afuwa amma addu'an da annabi ya karantar wacce idan ka yi ta fi duka addu'o'in da za ka yi 24 hours kana yi shi ne ka ce subhanallahi adada ma khalaq subhanallahi a ma khalaq subhanallahi adada ma ahsa kitabu subhanallahi a ma ahsa kitabu subhanallahi adada ma fil ardi was sama subhanallahi a ma fil ardi was sama subhanallahi adada kulli shay subhanallahi mil'a kulli shay sannan kuma alhamdulillah shi ma haka alhamdulillah adada ma khalaq alhamdulillah mil'a ma khalaq alhamdulillah adada ma ahsa kitabu alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu alhamdulillah ملء الأرض والسماء الحمد لله الحمد لله عرض ما في الأرض والسماء الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء الحمد لله عرض كل شيء الحمد لله ملء كل شيء الحمد لله سو تقص سبحان الله سو تقص الإمام النسائي يروي wannan hadisi kuma ingantaccen hadisi ne saboda haka wannan zikiri ne da annabi ya karantar kuma yake da kyau a dinga ainihin maimaita shi a tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah a mai tambaya ke cewa assalamu alaikum malam ya ibada a Allah ya bada ladan ayyukan alherinmu a ta ce in mace tana ganin haila a ƙarshen azumi wato kwana goman ƙarshe ya za ta ci gaba da ibadunta eh qur'ani abinda ta haddace ta dinga karantawa tasbihi salatin annabi sauran ayyukan ibada ta dinga yi amma banda sallah banda azumi annabi ya ce alaysatil mar'atu idha hadat lam tusalli wa lam tasum haka annabi ya ce dan haka wannan hukunci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la yughayyir wa la yubaddal assalamu alaikum wa rahmatullah menene ma'anar itikafi kuma menene sharuɗan shi wassalamu alaikum sharuɗan itikafi bai yiwuwa sai musulmi sharuɗan itikafi bai yiwuwa sai a masallaci sharuɗan itikafi bai yiwuwa sai da azumi wayannan sharuɗan an samu musulmi mai azumi zai tare a masallaci ya ta ibada to sai a ce ya cika sharuɗan da zai yi itikafi to itikafi shine ka zauna a masallaci akalla 24 hours baka komai sai ibada akalla kenan 24 hours wannan shine eh, itikafi in zaka yin sama da haka shi kenan ah, Allah subhanahu wataala ya samu dace ah, mai tambaya ke cewa assalamu alaikum ah, idan mutum yana karatun Qur'ani ya iso gurin sujada zai yi sujada ne kuma ya ake yin sujada eh zai yi sujada zai ce a ah, zai ce sada da waje lillazi khalaqahu wa a sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wa allahu ansal am ah, am wa tabarakallahu ahsanul khaliqin allahumma aktub li biha indaka ajra wa da'anni biha wizra waj'alha li indaka dhukra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min 'abdika daud assalamu alaikum malam yaya kamli da ba'adi yake kamli ko kabli to kabli ake cewa ba kamli ba kabli shine sujada da mutum zai yi guda biyu idan ya rage sunnoni masu ƙarfi a cikin sallah ba'adi shine sujada guda biyu da mutum zai yi idan ya yi ƙarin wata ibada daga jinsin sallah ibada ta aikace na yi bayani kan wannan a wannan tambayar ta ƙara zuwa bayan mun yi bayani irin ta a kwanakin baya assalamu alaikum wa rahmatullah ah, don allah malam ne matsayin mace mai dubawa mijinta sakonni a waya ta yi laifi matar take duba sakonnin mijinta in ya aja waya ya shiga wanka da karanta da gani ne aka yi wallahi za ta kira ruwa wata rana da yi tsoron allah ta daina in ta daina ta yi wa kanta nasiha in ta ki dainawa kuma wata rana idaninta zai gane mata abin da za ta yi da na sani tana ma iya ɓata aurenta ga baki ɗaya garin leke-leken waya to wata mata in aka ce za a yi mata kishiya ba bala'i ya zo ba to wata kuma za ta duba ta ga alat ɗin mijin daga nawa aka turo mai idan ya ce mata ba <laughs> da kuɗi da ce wallahi ƙarya ne kana wanka na ɗiɗiɗiɗi na duba na ga wa'insu jimus sun shigo don haka to babu wani abin nan mafita assalamu alaikum dan Allah malam da gaske ne za a rama azumi daya bayan ramadana ya Allah wannan wace irin magana ce wai da gaske za a rama azumi daya bayan ramadana wai ba a fara daidai ba ƙarya ne ƙarya ne an fara azumin ramadana daidai azumin mu daidai yake mu daidai yake duk wanda ya ce ainihin ba a fara ramadana daidai ba to Allah ya shirye shi ba za mu yi mummunan magana ba don haka mu daidai ba abinda za a rama in kuma da wanda ya ga watan sai ya zo ya faɗa mana ina ya gani don Allah ina son na san bambanci tsakanin boka ɗan bori ɗan tsibbu wayannan dukkan su suna kokarin sanin gaibi ne kuma ba wanda ya san gaibi sai Allah sai kuma dan bid'a shine wanda yake kirkiran wani abu a cikin addinin Allah wanda bai ciki tace shin ba laifi auren su akwai babban laifi auren su yaya zaki auri wanda yake boka ne ko dan bori ko dan tsubbu wa'annan duka mushrikai ne idan zai yiwu a faɗa min amsa a wurin tafsir ɗinka ina saurara a sharuwa lafiya na gode bisalam to an amsa ah, assalamu alaikum wa rahmatullah don Allah malam game da tahajjudi da ake yi a goman ƙarshe na Ramadan da na yi a masallaci tare da jama'a da na yi a gida tare da iyali na wanne ya falala malam a sha ruwa lafiya eto eh in dai mutum zai yi shi a cikin jam'i to shine abin da ake so duk wanda ya cikin jam'i to ladan nan na jam'i ya fi a yi a jam'i ya fi to in mutum ya tabbatar a gida zai yi a jam'i to babu laifi eh ya fi amma dai kawai abin gudu kada ya je ne kuma ya shantake shi bai na masallaci ba shi bai na gida ba kaga an samu matsala assalamu alaikum wa rahmatullah mutumin da na amshe ma kuɗi da niyyar zan mashi aiki sai aikin bai samu ba ya ta da hankali in maido mashi da kuɗin shi sai ya rinka gulmana daga ƙarshe na biya shi shin zagi na da ya rinka yi yana bata mana suna fa ya eh, ranar kiyama za kai ma za a kwashi ladan shi eh za a kwashi ladan shi ranar tashin alkiyama ah, assalamu alaikum wa rahmatullah yarinyar da duk alamun girma sun bayyana a gare ta amma bata fara jinin al'ada ba shin azumi ya zama wajibi akan ta ko a'a bai zama wajibi ba amma a koya mata ta saba a koya mata ta saba ah, tambaya ta gaba assalamu alaikum malam haila ta ce ta zo min da baki wato da ci har na tsawon kwana uku sai ya dawo asalin haila ya azumin ya matsayin azumina tunda gurɓataccen ruwan ya fara zuwa sannan hailar ta zo daga baya to duka wa'annan kwanaki da kwanakin gurɓataccen ruwa da kwanakin hailan duka ki da azumi idan gurɓataccen ruwan ya zo daga bayan gama haila ne shine ma kunna na uddu sufra wal qudra ba'da tsuhuri shay'an amma idan qabalat tuhuri ne lokacin hailan ki yayi kafin hailar ta fara zuwa sai wani gurbataccen ruwa ya fara zuwa sannan ya ci gaba da hailan duka wannan tun daga farkon zuwa zuwan zaki dauka a matsayin haila ne iyaka dai ki sani cewa in dai kin fara ganin jini to hailar ki ya zo amma in wani ruwa ne daban ba jini ba ba haila bane a ah, wannan matsala zan ƙara ɗan tambihi a kanta domin hakikatan tana rikitarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce damun haizi damun aswadu yu'raf fa idza aqbalat haidatuki fada'i salata annabi yace jinin haila bakin jini ne wanda an san shi mata masu al'ada sun san kayansu idan kin ga wannan jini to sai ki daina sallah don haka mata ku rike wannan ka'ida kar ku daina sallah sai kun ga jini ya zo jinin yana cikin zuwa kuma sai yana garwayawa da wanda ba jini ba sosai to duk zaki dauka haila ne har sai ya tsaya tukunna alaman tsarki ya zo to sai ki tsarki bayan kin ga alaman tsarki kuma sai ga wannan gurbataccen jinin ya sake dawowa a to wannan ba haila bane amma in kin ga gurbataccen jinin ne a tsakankanin haila ko kuma kafin ki ga alaman tsarki to wannan ci gaban haila ne amma in kin ga wannan gurbataccen jini bayan kin ga tsarki to ma kunna na uddu sufra wal kudra ba'da tuhur shay'an ba haila bane idan kuma kafin ainihin haila ta zo kina zaune kawai sai ga wani gurɓataccen ruwa yana zubowa ba jini ba ba jini ba to wannan ba haila bane saboda annabi yace inna damal haidi damun aswadu yu'rafu aka hadisi yake ko jinin haila wani jini ne baki wanda an san shi to sai ai kokari a kula da wannan kuma a ci gaba da tambayar malamai mas'alan jinin haila mas'ala ce mai girma tana bukatan yawan tambaya Allah ya kara mana fahimta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah ya gafarta malam menene a menene a ala tsakanin qabalu da sadalu qabalu shine annabi yayi wanda yazo a cikin hadisi annabi yayi qabalu ada akwai hadisi ingantattu har ma cikin muwadda maliki ko al-imamu malik ya ruwaito daga cikin sunnonin annabawa guda uku da akwai wadu'ul yumna 'ala al-yusra idza qumna fi salati haka yazo a cikin muwadda maliki amma sadalu babu wani hadisi guda daya wanda yazo cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sadalu sadalun sakin hannu saboda sadalu iri biyu ne a wurin malaman hadisi da akwai sadalu saudi sadalu saudi shine larabawa suna daura zani ne da mayafi to mayafin mutum ne makon ya yafa sosai sai ya dora shi a wuya in yi ruku'u za ga ya sake shi ya sako mayafin gaba ɗaya zanin sai ya ɗauka ya aje shi a wuya kawai ya zama mai kaman wani abu kaman wani kalle da ake yafawa haka a wuya to wannan sai a ce sadalis sauri to za ga a hadisai an samu sadalis sauri cikin hadisai to wasu sai su ɗauka sadal ne na sakin hannu wannan rashin sanin fassarar hadisin ne sadalin tufafi daban sadalin hannu daban wannan ba hadisi ko ɗaya akan sadalu wallahu alam a tambaya ta gaba to kaman tambayoyin ma sun kare alhamdulillah dukkan mun tara tambayoyi da dama na SMS amma cikin ikon Allah duk tambayar da aka rubuto mun ta hanyar SMS alhamdulillah rabbil alamin na amsa ba tambayar da ban amsa ba ta hanyar sms kuma eh, la'alla masu sauraronmu daga yanzu su tsaye da turo tambayoyi saboda azumi ya kusa karewa kuma muna amfani da wannan layin ne don amsa tambayoyin da aka turo da watan azumi insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya suratul ali imran ayata ta na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما الله به عليم Ashek Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kanshi ya amfane mu da ilimin da ya bari yace walamma bayyana anna ghayra al-islam la yaqbaluhu dina yayin da Allah ya mana bayanin cewa ba zai karbi wani addini ba wani addinin musulunci wa anna man mata ala kufrin la yuqbalu minhu fida'an kuma duk wanda ya mutu akan kafirci ba za a karbi fansan shi ba kasura wa kabura min al'amwal mahama kasura wa kabura min al'amwal duk yawan dukiyar da ka bayar Allah baya so in dai ka mutu akan kafirci zakara fi ma ya'ti annal muslima yuqbalu minhu al-islam sai a nan gaba Allah ya bayani musulmi Allah na karɓar musuluncin shi walakin a al-islam wa akmaluhu la kunu illa bi infaqi kara imil amwal filla. mafi cikan musulunci mafi cikan musulunci ba yi cika sai da sadaka wato sadaka alama ce ta imani domin ɗan adam yana son dukiya dukiyan nan da kake so ka fitar da ita ai wannan ba kowa zai iya ba to hakikatan sadaka alama ce ta imani don haka Allah ya nuna mana fafala ya ce lan birra ba za ku samu nagarta ba ba za ku zamo nagartattun bayi ba ai sawabahu ba za ku samu lada na nagartattun bayi ba wa huwa aljanna ita ce aljanna wal birru fi'lul khairati hatta tunfiqu sai kun ciyar mimma tuhibbuna daga abin da kuke so ba za ka zamo bawan Allah na kwarai ba sai kana sadaka sai kana badawa sannan za ka zamo bawan Allah na kwarai min amwalikum daga dukiyanku wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar nan ma wani abu mahama kana filkilla ko mi kankantan shi ai au ayi nau'in ka badal jahi kai ba ma kuɗi ba ko da amfani kai da matsayinka domin kare musulunci fa inna allaha bihi alim wannan ma sadaka ne kuma Allah ya san kayi fa yujazi alaihi Allah zai saka maka akan yadda kai amfani da matsayinka da ƙarfinka don kara dan kare addini da kare masu nau'a rauni Allah ya ce kullu ta'ani kana hillan li bani isra'il kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'il ala nafsihi min qabli an tunzala at-taurata فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين مالا يكي شوا ومن تلبيس اليهود بعد ما ثبتت عليهم الحجة daga cikin abin da Yahudawa suke kokarin rikitar da mutane bayan an tabbatar musu da hujja anna Ibrahim laysa bi yahudi wala nasrani bayan an tabbatar musu cewa annabi Ibrahim fa ba bai hude bane annabi Isa'am annabi Ibrahim fa ba ba nasare bane wa innama aqrabun nasi ilayhi hum ashabuhu fi zamanihi bayan Allah ya mana bayanin cewa waɗanda suka fi kusa da annabi Ibrahim su ne mutanen annabi Ibrahima a zamanin shi wa hadha annabi da wannan annabi wallazina amanu bihi da waɗanda suka yi imani da shi an kalu suka ce sai yahuda suka fara cewa to ai ibrahimu la akulu luhumal ibil sai suka ce annabi ibrahim baya cin naman raƙumi wala yashrabu albanaha suka ce annabi ibrahim baya shan nonon raƙumi fa kaifa amkana lil mu'minina atba'u muhammadin an ya'kuluha sai suka ce to me yasa in musulmai suna bin annabi ibrahima to me yasa suke cin naman raƙumi suke shan nonon raƙumi bayan shi baya ci فقال الله تعالى في الرد عليهم شيني الله تعالى يمس ردي الله يشي كل الطعام duk wani abincin da ka gani kana hillal li bani isra'ila wato yaqub halal ne ga 'ya'yan annabi yaqub illa ma harrama isra'ilu wato yaqub ala nafsihi sai dai abincin da annabi yaqub ya haramta wa kanshi khassatan ya haramta wa kanshi musamman fa haruma alaihim fittauratu sai su ma aka haramta musa a taura wa huwa al-ibl shine raqumi lima tahsulu lahu irqun nasa bi saboda wani ciwo da ake samu ko wata jijiya da take katsewa jini ya dinga zuba ana cewa irqun nasa shi yasa annabi ya ce yawan cin raƙumi yana haifar da wannan rashin lafiya sai ya haramta wa shi. Fanadar in shufiya Allah ya akulaha na'am a yadda magana take lamma tahassala lahu irqun nasa a yayin da annabi yaquba yayi rashin lafiya rashin lafiyan da yayi shine wanda ake cewa irqun nasa Fanadar in shufiya la ya akulaha annabi yaquba yayi alwashin idan Allah ya warkar da shi daga wannan ciwo ba zai ƙara cin naman raƙumi ba fa hurrima alaihim shine aka haramta musu amma ba wai dan asali haramun bane min qabli an tunazzala at-taura to ai wannan abin da annabi yaquba yayi na haramta wa kanshi cin naman raƙumi ai lokacin kafin a aiko annabi Musa ne ba a ma saukar da attaura ba wa zalika ba'da zamanin ibrahima wannan ya auku ne bayan zamanin annabi ibrahim wa lam takun ala ahdihi haraman kama za'amu naman raqumi da nonon raqumi ba haramun bane a zamanin annabi ibrahima kaman yadda yahudawa ke cewa amma kul ka ce wa yahudawan tunda sun ce annabi ibrahima ya haramta cin ainihin raƙumi da shan nonon raƙumi to fa'atu bit taurati je a kawo a tauran fatluwa ku karanta litabayyana sidqi qawlikum dan a gani in gaskiya ne zancen ku in kuntum sadiqina in dai da gasken kuke fihi cikin maganan ku fabuhitu daga nan ƙaryarsu ta ƙare walam ya tubiya suka kasa zuwa da a taura saboda ƙarya suka yi wa annabi Ibrahima maganan haramta cin naman raƙumi ya auku ne a zamanin annabi Yaquba wannan kuma kafin a saukar da attaura ne a cikin attaura ba inda aka haramta musu cin naman raƙumi qala ta'ala Allah ya ce faman iftara ala Allah قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فمن افترى على الله الكذب ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah min ba'di dalika bayan haka ya zuhurul hujja bayan hujja ta bayyana bi anna inna tahrima innama kana min bayan yahudawa Allah ya musu bayani haramta cin naman raƙumi annabi yaquba ne ya haramta wa kanshi la ala ahadi ibrahima ba a zamanin annabi Ibrahim ba ne, fa'ula ikahumuz zalimun, to waɗanda suka yi wannan ƙarya suka ce annabi Ibrahim ya haramta cin naman raƙumi, azzalimai ne, almutajawizun alhaƙa ilal batili, waɗanda suka ƙetare gaskiya suka koma wa ƙarya, ƙul Allah, ka ce musu Allah ka yayi gaskiya. A cikin littafin Allah subhanahu wata'ala ta'ala babu ƙarya. fi hada a cikin wannan magana ka jami'i ma akhbara bihi kamar yadda duk abin da Allah ya faɗi gaskiya ne fattabi'u millati ibrahima ku bi hanyar annabi ibrahima allati ana alaiha wacce ni ma akan ta nake hanifan ku bi annabi ibrahima ma ilan an kulli dinin ku rabu da duk wani addini ilal islam ku dawo zuwa ga musulunci wa ma kana min mushrikina annabi ibrahim bai zamo cikin mushrikai ba ai fi amrin min umurin diniyatin aslan wala far'an cikin wani al'amari na addini annabi ibrahim baba yahude bane baba nasare bane aslan wala far'an baya shirka wa fi ta'ridun bi ishrak al yahud kaga da aka ce wa ma kana min mushrikina annabi ibrahim bai zamo cikin mushrikai ba kaga yana nuna cewa yahudawa mushrikai ne domin su suke cewa ai namu ne sai Allah ya ce bai zamo cikin mushrikai ba wa tasrihum bi annahu kuma wannan aya ta nuna ƙarar cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laysa bainahu wa bainahum alaqatun diniyya qat'an babu wata alaka ta addini gaba daya tsakanin su da tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ainihin yahudawa wa huwa ala dini ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi sallam yana kan addinin annabi ibrahim ne fil usul a asali na addini tauhidi abu ɗaya ne duk annabawa tauhidin su guda li'annahu la yad'u illa ila tauhidi don annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba abin da yake kira sai zuwa ga kadaita Allah wal bara'a an kulli ma'budin siwahu da kuma barranta daga duk wani abin bauta banda Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bakkata mubaraka na'am إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين نعم فيه آيات فيه آيات بينات مقام إبراهيم نعم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نعم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين a nan wurin malam ya ce wa min shubuhatul yahudi daga cikin shubuhohi na yahudawa da suke kawowa tafdilu baitul maqdis ala al-ka'aba yadda yahudawa suke fifita masallacin qudus akan ka'aba bi qaulihim yahudawa sai su dinga cewa huwa afdalu min al-ka'aba sai su ce ai masallacin baitul maqdis fi ka'aba li'annahu muhajarul anbiya'i wa qiblatuhum sai su ce ai qudus nan ne inda annabawa suka yi hijira nan ne alƙiblan dukkan annabawa wa ardul mahashar masallacin qudus anan za a yi tashin kiyama nan za a koro mutane su tattaru anan liyalbisu bidhalika alal liyulbisu bidhalika alal muslimina dan su rikitar da musulmai qala allah ta'ala sai allah ta'ala yace inna awwala baitin wudi'a lin nas lalle gida na farko ko ɗaki na farko wudi'a da aka fara aje shi muta'abbadan yazo wurin ibada linnasu ga mutane fil ardi a bayan ƙasa gaba ɗaya gini na farko da aka fara yi na bauta lallazi bi bakka Allah ya ce tabbas shine wanda yake garin makka bilba'i lugatan fi makka summiyat bidhalika li'annaha tabukku anaqal jababira ana cewa makka bakka saboda tana kwankwatsa wuyan masu tsaurin kai duk wani wanda yake ji ya isa in ya nufi maska da yaƙi sai ya karye aita dukkuha banahul mala'ika mala'iku suka fara gina ɗakin ka'aba ƙabala khalqi adam kafin a halicci annabi adam bi alfai amin shekara dubu biyu kafin a halicci annabi adam aka gina ɗakin ka'aba wa wudi'a ba'dahu al-aqsa sannan bayan ɗakin Ka'aba aka zo aka sanya masallacin Qudus wa bainahuma 40 sana tsakanin masallacin Ka'aba daga baya a gina masallacin Qudus shekara 40 kama fi hadisi sahihaini kaman yadda yazo a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga hadisin Abu Dharr al-Ghifari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da Abu Zar ya tambaye shi yace ya Rasulullah yace ya ma'aikin Allah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal yace ya Rasulullah wani masallaci ne Allah ya fara sanya shi a bayan ƙasa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al masjidul haram masallaci ne alfarma qultu summa ay summa ay nace daga shifa qala al al aqsa masallaci mafi nisa qultu kam bainahuma da tsakanin masallacin ka'aba da masallacin qudus shekara nawa tsakanin gina wannan da wannan qala annabi yace 40 sana shekara 40 qultu summa ay sai na to daga nan kuma sai wane masallaci kala annabi ya ce shi kenan kuma ai masallatai biyu ne mala'iku suka gina masallacin Ka'aba da masallacin Kudus, daga nan sun haisu adrakatka salatu fa salli fa kulluha masjidun duk inda sallah ta cimma kai sallah kawai duk masallaci ne kaga wannan yana nuna falalan wa'annan wurare guda biyu wanda masallacin shi shine ma'aunin da ake gane ƙarfin musulmai a duk lokacin da musulmai suke da ƙarfi to masallacin za ka ga yana hannun musulmai a duk lokacin da musulmai suka yi rauni to za a kwace masallacin kudus masallacin shi shine sikelin da ake gane musulmai sun mutu ko suna nan da rai a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo kokari aka yi tayi a karɓi ma amma addinin a Makka tukunna to alhamdulillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da addini yakan kama a makka ko ba haka ba da madina bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Umar radiyallahu anhu Umar ya kwato masallacin Qudus to kaga alama musulmai sun yi karfi kenan tafiya ce tafiya a cikin daular Abbasiyya aka zo aka kwace masallacin Qudus malamai ma'ana musulmai sun yi rauni kenan a wannan lokaci kirista suka kwace shi tafiya ke tafiya aka zo karni na bakwai bayan hijira 7th century after hijira salahuddin al-ayyubi ya zo ya ƙara kwato kudus to tun daga lokacin kudus take hannun musulmai tun da karni na bakwai bayan hijira har zuwa karni na goma sha hudu bayan hijira wurin shekara ɗari bakwai kudus na hannun musulmai har sai bayan yakin duniya na biyu kaga ana maka maganan abin da ya zo gaba ɗaya da shekara tamanin da suka wuce ba baya bayan yakin duniya na biyu taimakon da yahudawa suka ba turawa a lokacin suka mara musu wurin yaki su kuma turawa suka yi musu alkawarin za su ba yahudawa ƙasarsu ta kansu a lokacin aka ce za a ba su uganda lokacin wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa turawa suke ɓata sunan idi amin na uganda har a yi fina-finai a kan ɓatanci gare shi cewa yana cin naman mutane da sauransu saboda ya ce shi bai yadda ba da ba yahudi a lokacin ma ya ce idan larabawa ba za su kwaci kudus ba shi zai kwayi sojojin shi na uganda ya je ya kwato kudus wanda a ƙarshen ta turawa suka tasa shi gaba aka yi ne juyin mulki dole ya bar uganda ya koma ƙasar saudiya da zama har yanzu familin ɗin shi suna ƙasar saudiya saboda kawai ya nuna wa turawa yatsa a kan masallacin kudus su kuma wani sharri ne suka kafa a middle east domin a ta kashe mutane ana zidda jini a wurin da tun lokacin turawa ainihin ministan harkokin kasashen waje na ingila da prime ministers na lokacin akwai alkawarin da aka yi na belfort belfort ya musu alkawarin zai ba su kasar palestine to kuma haka aka yi aka zo aka dinga kashe Laraba, wanda ke wurin har yanzu dai ta muna ganin yadda da ƙarfin tuwo suna so sai ainihin wato birnin kudus din ya zamo shine cibiyar ƙasar isra'ila to amma mu duk sanda muka tashi magana ba ma cewa Allah ya tsine wa Isra'ila haram haram karka take ka ce Allah ya tsine wa Isra'ila Isra'ila ai annabi Yaquba kenan annabi Yaquba shine Isra'ila ko shi yasa ake cewa bani Isra'ila ƴaƴan annabi Yaquba in ka ce Allah ya tsine wa Isra'il ka zagi fa annabi ne yasa mu musulmai ba ma tsine wa Isra'il ba ma yi kullum dai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dawo da wannan masallaci na Kudus hannun al'umman musulmi wanda alama ce ta karfin musulmai dole sai in mun dawo mun rike addinin mu yadda ya kamata zamu tsaya anan zamu sake maimaita wannan ayan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi domin mu ƙara fassara ta daga farko in Allah ya nuna mana gobe abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada kurakuran mu Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum a kar mu manta mun yi magana jiya da akwai neman taimako ka kashe mana Ahmad in ka ce ka kashe akwai neman taimako da muka ce duk wanda yake so ya samu ladan nan na ba da taimako domin abubuwan buɗe baki to alhamdulillah akwai bayan Allah sun fitar da makudan kuɗi a kai bayan Allah sun fitar da makudan kuɗi a kai saboda haka wanda yake so shi ma ya samu dana da za a hana shi ma ya samu da gobe ya ce maka